A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne wasu mutanen da ke kiran kansu mayakan jihadi suka kai samame a gidan Ali mai nasara, hakimin ƙauyen Boni da ke da'irar an zuru kilomita 25 da garin Ayaru, inda suka kwashi ganima a shagonsa, sannan suka cinna wuta wa gidansa da na ɗansa, kafin su yi awon gaba da shi. Sai dai kwana ɗaya bayan faruwar wannan al'amari, an tsinci gawar hakimin a ƙungurmin daji. lamarin da ke ƙara fayyace yanayin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso ɗan majalisar dokokin ƙasa daga yankin tilaberi honorable karimu burema na da damuwa a kan wannan batu mutane duka da rozo tilaberi bai kwana lahiya bai tashi lahiya in kuna tune satin nan da ya wuce ministan lantarki ya hidda takarda yake duk motoci da suna ta yi rezo da tilaberi ya saya sai ya sa mai mota guda biyu ko mota guda uku na sojawa lokacin nan na suna ta yi lahiya da su dawo lahiya sai karan jiya an ka amsa wani mota na bani bongo mutane yanzu inda kace wajen tilaberi to babu zaman lafiya kuma abu kullum suna lalacina sun wuce waɗanga sun fita yi haka nan mutanen duka tashi yana su kai tunda yanzu duka hankalinsu ya tashi mutane da yawa sun tashi ma 'yan bindigar sun yi alkawalin sake komawa ƙauyen na Boni domin karɓar haraji a hannun talakawa, abin da ya haifar da zaman zulumi a baki ɗayan wannan karkara. Jami'in fafutuka Salisu Amadu na mai jan hankulan shugabanni. Dama aka ce ko kana da kyau sai ka ci gada wanka Ko mun roƙon Allah da za a yi sai an ɗauki matakai na nazari tun da Allah ya baka intelligence tun da in kai lissafi su 'yan ta'addar wannan su fa daman su ta da hankali ne ba don su ci munu umarni ba su ta da hankali ne ba don suna son wata ko su ɗauki kasa ba ko wani bangare ba su ta da hankali ne don saboda komai su da hadin agogo ba. matsalar tsaro a yankin tilaberi wani abu ne da ke da nasaba da halin da ake ciki a ƙasashen mali da burkina faso tsanantar wannan matsala ya sa ɗaukacin janar-janar na rundunar sojan ƙasar mali tarewa a fagen yaƙi Dalili kenan Honorable Hamma Asa mamba a kwamitin tsaro na Majalisar Dokokin Ƙasa ke ganin buƙatar ɗaukar makamancin wannan mataki a nan Nijar. Sojojin da ayya mai duka mayya mayya da ƙanana ya kamata a kai su wajen daga kowanne da ilimin da an shi da dubarar da an shi a yi a ƙare saboda wannan abu yana ɗaukar sabon salo yana cuta ma ƙasar Nijar. Rahotanni na cewa kawo yanzu dangin mamacin ba su ɗauki gawar ɗan uwan nasu ba. saboda gudun fuskantar fushin waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Kisan hakimai a yankin Tilaberi wani abu ne da ke ƙoƙarin samun gindin zama duk da cewa yanki ne da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.